الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناكب قال رحمه الله تعالى حدثنا حدثنا الحسين قال حدثنا الحسن ابن الصباح البزار قال حدثنا زيد بن حباب عن خارجة ابن عبد الله ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال أخبرنا يزيد بن رومان عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا قال فسمعنا لغطا وصوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري قال فجئت فوضعت فوجأت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه فقال لي أما شبيعتي أما شبيعتي قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده إذ طلع عمر قلت فارفض الناس عنها قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر قالت فرجعت قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه har yanzu a cikin abin da yake magana akan falala na sayyidina Umar radiyallahu anhu jifin da ya gabata na wata wacce ta yi bakance cewa sai ta yi amfani da wani abu kamar na kiɗa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya dawo duk da yake kamar inda ya gabata ba wai kiɗa bane wanda yake inda mu muka ɗauke shi yanzu abu ne da suke sa shi kaman itace sai a sa fata a ciki yan biki ya tashi na mata suke bugawa babu babu wasu sarakuna a jiki babu wani abu da zai sa abin yana kara da haka sukan yi wannan a tsakaninsu saboda haka abu ne wanda yake baya kunshe da kayayyakin da manzo Allah sallallahu ya faɗa na haramci na kiɗa. shi yasa kuma abin da take yi din ba bai kai ga barna ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ta ba to har ila yau irin wannan hadisin har daga Aisha radiyallahu anha da kanta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune yana zaune sai take cewa sai muka ji hayaniya da muryar yara muka ji dai ana ta hayaniya da maganganu na yara sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe sai ya ga wata mace ce yar habasha ma'ana ya ga wata mace daga habasha tana amfani da wannan abin yara sun kewaye ta ma'ana suna kallanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ke Aisha zo ki kalli wani abu ga wata mace tana da wani abu ga yara sun kewaye ta suna kallo kace sai na zo kuwa sai na sanya haɓata haɓa abin da ke tsakanin wuya da kafaɗar kace sai na sa shi a kan kafaɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana ya zama abin kenan a fili ne ita tana bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ɗaura haɓata a kan kafaɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ce sai ina ta kallon abin da yake faruwa ta ce ma'ana haɓata tana nan tsakanin kafaɗar manzala sallallahu alaihi wasallama da kansa sai ya ce har yanzu ba ki ƙosa ba ki gaji ba ma'ana ki gaji da kallon ba ki gaji da kallon ba sai ta ce sai ina ta ce mishi a'a ban gaji ba don ina so in san matsayina a wajensa alaihi salatu wassalam a ga karka je kai ta cijewa a gida <laughs> ko wannan manzala sallallahu alaihi ne ita ta kafada ta nan tana abin nan habarta tana kallo kuma bai hana ta ba aka iyalin shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli cewa zababbun ku sune wanda suka fi kyautata ma iyalin su kuma ni ne na fi kowa kyautata ma iyali kaga karka shiga gida ka zama wani boss da an ji muryarka a gida nan sai a cije ba ka baka ba ka magana la ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba su mata ana so a ɗan dinga tausasa su shi yasa ke cewa rifqan bil kawari wai ku yi a hankali da ban nan kaman da ya kasanta kana sakaci da sun sun faɗi sai su fashi saboda haka ana tausaya musu kuma yana nuna kaunarsa da iyalansa da yanda yake kyautata zamantakewa da su da haka ba laifi ba ne mutum ya sace da iyalansa babu laifi a ciki wani yana daga cikin allah ya ce wa aishi rohun na bilmaru wannan duka addinin musulunci amma wasu sai ka ga suna ta cijewa sai su ɗauki al'ada ta wuce addini sai ya dinga ganin kuma kama a hakan burgewa yake almuhim ta ce ina so ne in sanya matsayi na wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ki ko ba zai ki ba bai bari ba bai hana ta ba ce to ana cikin haka sai ga umar ya yanko hanyar sai na umar radiyallahu anhu ita da kanta take cewa umar na zuwa sai kowa ya baje ya watsi a wajen har ita mai wannan abu kaga kowa sai ya watsi tace farfabban nas mutane duk suka watsi sai tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi na ga shedanin mutane da aljanu suna tserewa da ganin umar suna ganin shi kowa ya kama gabansa ba wanda zai iya tsayawa kuma mana idan wannan abin ya dade ya dade ya dade kila wani abu na shedanci zai iya shiga shi. to umar yana don faruwa kawai sai aka watse gaba daya to aisha radiyallahu anha sai ta ce to anan ne kuma sai na koma ni ma da kai na sai na koma to wannan yana nuna wani abu yana nuna falalan umar radiyallahu anhu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shedanu na mutane da aljanu suna tsoron umar suna tserewa daga duk inda yake kuma yana da kyau a san mutum da haka a san mutum da tsayuwa da gaskiya duk inda barna take ma'ana a dinga sanin cewa zai iya gyara ta zai iya kore ta in masu barna suka gan shi za su hannu ai yana cikin mafi alkhairin mutane wanda an gan su sai a tuna da Allah قال حدثنا سلامة ابن شديد قال حدثنا عبد الله ابن نافي السائق قال حدثنا عاصم ابن عمر الأمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البتيء فيؤشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى أؤشر بين الحرمين وانا حديث ينادى روني آه، سند قال هذا حديث غريب حسن غريب وآسم ابن عمر الأمري ليس بالحافظ عند أهل الحديث to a sallallahu alaihi ya ce ni ne farkon wanda in an tashi bayi ƙasa za ta tsage ni ne zan fara fita daga cikin kabari wannan kuma daraja ne ga manzana sallallahu alaihi wasallam shi zai surga kowa tashi daga kabari ce sannan sai abubakar daga cikin wannan al'ummar kenan amma ana magana sauran annabawa daga shi sai sauran annabawa kamar yadda ya zo cikin hadisi mai tsayi cewa shi ne farkon wanda zai tashi daga kabari yace to amma ban sani ba annabi musa ya riga ni farka ko bai riga ni ba dan zai gan ya rike ma'ana kafafun al'arshin allah to kaga akwai annaba a gaban su yana nufin cikin wannan al'ummar daga shi sai abubakar sai umar ya sannan sai na zo wajen yan baki'a wanda aka binne su a wannan makaranta ta baki'a sai a taso su tare da ni su ma su biyo baya Yace sannan mutanen makka ma'ana wanda suka zo daga bayan waɗannan su ma sai a tashe su tsakanin wato makka da madina sai a tashe su to kaga an gabatar da abubakar da umar kafin kowa su ne za su fara tashi cikin wannan al'ummar قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعد ابن إبراهيم عن أبي صلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فأمر ابن الخطاب wannan hadisi ya gabata a baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lallai al'ummomin da suka gabace ku akwai wasu mutane da ake kiran su al ko kuma al'mufahamun, wasu mutane ne masu wata baiwa da Allah ya musu suna iya ba da labarin abu bai auku ba kuma ya auku kamar yadda suka ba da labari ce to al'ummar da suka gabace mu akwai su da yawa ya ce idan akwai ire su a cikin wannan al'ummar ya ce to umar domin umar radiyallahu anhu ne yake ba da labarin abubuwa kuma su auku wannan muhaddathun ko dai ya zama wani baiwa ne Allah ya musu yake hore musu wannan abu Ni da Allah yana iya yaye musu su gani su fada ya zo kuma ci wani hadisi sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa yaya ake yaya muhaddathun yace mala'iku ke ba su labari ana mala'iku za su yi magana da su duk da yake ba wa'ayi bane amma kuma kamar suna hore musu su gaya musu ga wani abu da yake aukuwa ko wani abu da zai faru wanda cikin kisar umar abin da ya gabata ne ya ce da allah ya yi kaza allah ya yi kaza duka kuma an ga abin da allah ya tabbatar a haka saboda haka wannan yana nuna falala ne na shi sayyidina umar radiyallahu anhu قال هذا حديث حسن صحيح واخبرني babu اصحاب sufyan ibn uyayna kala na sufyan ibn uyayna muhaddathuna يعني mufahhamuna wanda Allah yake fahimtar da su Allah yake jefa musu wata fahimta kafin umar ya rasu kafin a zo a kashe shi ya yi shahada ya yi mafarki ya ce ya ga wani zakara ya zo ya cike shi su mu haka ce mai kafasara ya ce za a kashe kuma wanda zai kashe ni suka ta zai kuma ba cikin al'ummar larabawa yake ba daga cikin al'ummar da ba larabawa ba ne kuma haka abin ya faru aka yi shi ya ji a jikin shi cewa kashe shi za a yi da wannan mafarkin da ya yi sai na umar rabi yallahu anu yana maganganu da yawa abubuwa kuma su au akwai maganar ya tsariya taljabal ya tsariya akwai maganganu da yawa da ya yi wanda kuma abubuwa ne waɗanda suke na ban mamaki to wannan kana iya kirga shi cikin abin da ake cewa karama tun da shi ba annabi ba ne karama shi ne abin da allah yake gudanarwa ta hanyar wasu daga cikin bayinsa na kwarai wanda abin ya saba a hankali kuma ba wai kalubalantar su ake a ce su kawo wannan abin ba su ma haka kawai abin yake zuwa haka kawai abin yake zuwa kuma sai su faɗe shi kuma sai ya kasance ko abin ya gudana a hannun ala حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة قال فطلع أبو بكر ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع عمر قال وفي الباب عن أبي موسى وجابر قال هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود wani hadisi na abdullahi dan mas'ud annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum daga cikin yan aljanna zai bullo yanzu nan sai aka ga abubakar ya taho to ya sake cewa wani mutum daga cikin yan aljanna zai bullo yanzu sai aka ga umar radiyallahu anhu ya bullo yana musu albishir da aljanna tun daga duniya wannan kuma falala ne da Allah ya musu قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بينما رجل يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ شاة فجاء صاحبها فانتزعها منه فقال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة رضي الله عنه وما هما في القوم يومئذ من Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune sai ya ce wani mutum wata rana yana sai kirkeci ya zo ya fizgi tunkiya guda ɗaya daga ciki sai kuwa mai awakin nan ya yi kan kirkacin nan ya fulge tinkiyarsa sai kirkacin nan ya juyo ya ce mishi a to ya za ka yi da ita ranar da babu kowa sai mu ma'ana lokacin da dabbobin dawa ne kawai a ranar kuma ba ta da wani makiyaya in ba ni ba ma'ana kirkacin ya ma mutumin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan labari ai dole za a yi mamaki ta ya za a yi dabba ta ma mutum magana kafin ma a kai ga wannan shi yasa yace fa amantu bi zalika ni na gaskata haka ma'ana wannan labarin da na gaya muku gaskiya ne yace haka nan Abubakar da Umar sun gaskata shi wanda ya rawaito hadisin yace kuma wallahi ranan Abubakar da Umar ba sa wajen ina a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wannan kyakkyawar shaidar yana nuna matsayin su ma'ana sun kai matsayi wajen gaskata Allah da annabinsa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن سعد بن إبراهيم نحوه قال هذا حديث حسن صحيح da wannan ne imam tirmidhi ya kawo ƙarshen abin da zai ambata daga cikin falalolin shi sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa arda sai ya ce babun fi manaqibi Usmana ibn Affan radiyallahu anhu wa lahu kunyatani yuqalu abu amr wa abu abdullah babin falaloli na Usman ibn Affan radiyallahu anhu kuma yana da alkunya guda biyu ana kiransa ana mishi alkunya da Abu Amr ana mishi kuma alkunya da Abu Abdullahi amma ya fi shahara da alkunyarsa ta Abu Abdullahi shi Uthman radiyallahu anhu sunansa Uthman mahaifinsa kuma Affan ibn Abil As ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ana yana da kusancin dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf wannan Abd Manaf din shine kakansu da suka yi tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Uthman dan daga abdumanaf sai kusai sai kilab sai murwa sai ka'ab sai lu'ai sai galib sai fihir ibn malik sai an-nadr sai kinana ibn kuzaima ibn mudrika ibn ilyas ibn mudar za ku ji dangantaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ibn nizar ibn ma'ak ibn adnan haka daga wajen da aka ce abdumanaf anan ne dangantakan su ya haɗu shi abdumanaf shine wato ya aifi abdusham kuma shi ya aifi hashim kenan daga nan ne aka samu ‘ya'yan abdumanaf da wato abdusham da kuma hashim hashim shi ya haifi abdulmutsali abdusham kuma shi ya haifi umayya har zuwa da usman radiyallahu anhu to kaga yana da dangantaka ne karfi da manzon sallallahu alaihi wasallam shi na hudu ko na biyar sun hada nan da haka yana daga cikin kabila ta Quraysh ah, Uthman radiyallahu anhu yana daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mutum ne da ya shahara da kyauta da kyawawan dabi'u musamman kunya har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya ce shin ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ke jin kunyar sa ba da haka yana daga cikin manya cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma mahaifiyarsa dangi ce ta wato daga cikin abdumanaf ita ce arwa binti kurais ibn habib ibn abdisham ibn abdumanaf inda su dama laraba suna aure na kusanci na dangantaka yawanci ba sa fita a cikin danginsu da haka ita ma daga cikin 'ya'yan abdisham da haka 'yar ta ce 'yar uwar shi usman ne rabi yallahu an an haife shi a cikin garin makka kuma mutum ne da ko a cikin jahiliya an san shi da kamewa yana daga cikin waɗanda suka fi kowa kyawun dangantaka a cikin ƙuraishawa su larabawa a wajensu dangantaka tana da muhimmanci Ma ce mutum wane ne ɗan wane ne ga iyayensa ga gidansu ga kaza wannan yana da muhimmanci shi yasa an zo ana kulawa da dangantakar mutum mu ba a ba dangantaka muhimmanci sai mutum ya zo daga baka san daga inda ya zo ba zai ka daure shi yarta ka ba sai an je an je an dawo sai a samu ba wani mutumin kwarai ba ne kuma wannan da yawa yana faruwa ko shi ke nan gari ya haɗa su da wani ko a dan wani wanda suka taɓa kasuwanci ya ce ni na tsaya masa ni ne wakilinsa bai san asalinsa wannan yana faruwa da yawa kuma yana kawo damuwoyi da yawa cikin auratayya kaga ana ta kai kawo a yana da kyau ga san dangantakar mutum saboda dangantaka tana nuna tana nuna ma'ana matsayin mutum wajen dabi'u an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yafi kowa ma'ana cika ko kuma matsayi yace Yusuf nabiyun ibnu nabiyillahi ibnu nabiyillahi ibnu khalilullah ya annabi yusuf ne dan annabin allah jikan annabin allah jikan jikan annabin allah to akwai dangantakar da ta wuce wannan duniya shi annabi ubansa annabi kakansa annabi kakan ubansa annabi kuma annabin ma khalil annabi ibrahim sabon mazala sallallahu alaihi wasallam da suka ji suka ji dangantakar ta wuce inda suke zama suka ce ba wannan muke tambaya ba ce mu ba wannan muke tambaya ba yace to zababbu kuke tambaya kunku a jahiliya su ne kunku a musulunci idan fa suka fahimci addini yace wannan sune zafafun ku khiyarukum fil jahiliyyati yace khiyarukum fil islam idza faqahu in har suka san addini haka dangantaka yana da muhimmanci a wajen laraba nan ne kawai sai mutum ya zauna ya wayi gari rana sai ya ce shi shi jikan annabi haka kawai in an wayi gari sai mutum ya ce ma shi ma jikan annabi abin da suke faɗa shi inda za ka ce kirga ma waɗannan kakannin da aka faɗa guda goma ba za ka same su ba Rabi Uthman radiyallahu anhu yana cikin waɗanda suka musulunta wato a hannun Abubakar radiyallahu wannan yana daga cikin falalolin Abubakar da aka ambata cewa daga cikin waɗanda aka musu albushir da aljanna guda shida a cikin su da a hannun shi suka musulunta kaga wannan falala ce tashi a lokacin da shi Uthman abubakar radiyallahu anhu ya same shi ya kiran shi zuwa ga musulunci ya ce masa kai canka Usman kai mutum ne da kasancewa gaskiya ba ta buyan maka duk inda gaskiya take kana binta kuma kai mutum ne da kasan barna kuma kasancewa waɗannan gumakan mutane suke bauta ma mutanenka ana shi baya bauta musu ya ce shin ba duwatsu ba ne da ba sa ji ba sa gani kuma ba sa amfanarwa ya ce wallahi haka yan shi ma ya san haka sai abubakar yake ce mashi to ga muhammad ibn abdullah allah ya aiko shi da sabo zuwa ga dukkan mutane me yasa ba za ka zo mu je ka ji abin da ya zo da shi ba ya ce shi kenan mu je yana zuwa kuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai yake ce mishi ya Uthman ka amsa kiran wannan wanda ya kira ka mana ka amsa zuwa aljannar Allah domin ni manzon Allah ne kuma ga dukkan bayin Allah sai Uthman radiyallahu anhu yake cewa wallahi ban iya mallaka zuciyata ba sai da nace ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah to kaga waɗannan mutane ne na kwarai kuma daga cikin falalolinsa manya-manya da aka ce za a yi hijira ta farko da wahala ta yi wahala a Makka kuma ƴar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aura shine farkon wanda ya fita ya tafi Habasha yana cikin farko shine ma kan gaba kuma ya dauki ƴar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da ita kuma ya ɗauki ɗawainiyar wasu wanda za su yi hijira da haka yana cikin wanda suka yi hijira ta farko hijira ta biyu abin da ya sa wannan bayanin yake zuwa wani za ka ji yana tufan usman duk da yin waɗannan abubuwan da aka faɗa to kaga bai san waye usman ba duk wanda za ka ji yana taɓa sahabi daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su ba dan haka usman ya auri diyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya yi hijira tare da ita zuwa habasha sannan ya yi hijira tare da ita zuwa madina sai ta rasu kuma aka aura masa ‘yar uwarta babu wanda ya samu wannan cin zafai zai shi ya wuri ‘ya'yan annabin Allah sallallahu Alaihi wasallama guda biyu babu wanda ya samu wannan sai shi Usman ku anhu don haka shine kuma khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kamar yadda zai zo cikin sa yana daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi albishir da aljanna akan wani bala'i da zai same shi wata ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani lambu yana zaune yana shakatawa sai aka ce ga Abubakar ya zo zai shiga lambun nan aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku mishi izini ya shigo kuma ku mishi albishir da aljanna sai kuwa sai na abubakar ya shigo ya iske manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna a damansa gefen dama inda ya zauna akwai yar korama tana wucewa sun sa kafafuwansa a cikin ruwan suna suna suna jefa kafafuwa suna zaune suna zauna sai ga sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ma yazo yayi sallama yace yana so ya shigo yace ku je ku ce mishi ya shigo shi ma kuma a mishi albishir da aljanna da yazo sai ya zauna a gefen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar suna tsakiyar yana tsakiyar su kenan ana zaune ana zauna sai ga Uthman ya shigo radiyallahu anhu sai ya ce ku je ku mishi albishir ya shigo kuma a mishi albishir da aljanna amma akan wani bala'i da zai same shi lokacin da sayyidina Uthman ya shigo sai riga sun cike iyaka inda suke zaune sai ya zauna yana fuskantar su an mishi albishir akan aljanna amma wani bala'i da zai same shi ne lokacin da aka yi tawaye aka yi zanga-zanga aka kashe shi yana karatun alkur'ani kuma aka kashe shi yana azumi shi ya sa lokacin da aka zo ana ta wannan zanga-zanga da tawaye aka ce ta abai sun zo sun same sa irin su abu huraira su sayyidina ali da sauransu ka ba mu dama mu yaƙi mutanen nan to yan zanga-zanga ne sun cika gari yanzu ko yan yan sai aka yi da su ba yi da suka gaji suka bari ba ko wanda zai faɗa da su in zanga-zanga ta taso sai dai ka roƙi Allah mafita ko wani tashin hankali dan ka kalli yan zanga-zanga ba za ka iya tunkarar su ba mutane ne aka gayyato su daga waje daban-daban wasu daga misira wasu daga kufa wasu daga basra wasu daga iraki daga ina ne suka yi gayya suka zo suka ce sai sun da kaliba ya za zanga-zanga ba ta cikin tsarin musulunci ba tsarin musulunci ba cewa yi musulmi su fito su yi zanga-zanga wannan bai cikin tsarin musulunci an gane ko to suka kashe sayi na usman radiyallahu anhu lokacin da sabai suka ce za su kawo mishi doki har ruwa hana suka yi a kai gidan usman wanda usman lokacin da ruwa ya gagara a madina shi ya sai rijiya ya ce a ba kowa da kowa ruwa aka hana shi sha wasu sabai suka yi kukan gona suka ce wallahi zai usman ya sha ruwa don ba za mu zauna mu muna shan ruwa a ce gidan usman ba ruwa ba suka shiga suka kai mishi ruwa suka ce to ka ba mu dama mu yaki mutanen na ya ce a'a ni ban yata a kashe kowa ba ku dai ku ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun albishir cewa zan shiga aljanna akan wata musiba ita nake jira ke ita nake jira ta Sani ni haka yayi hakuri da aka kashe shi yayi hakuri yayi shahada yawancin littattafan tarihi suna cewa lokacin da aka kashe shi yana karanta alkur'ani jinin shi sai ya sauka akan daidai fadin Allah madaukakin sarki fa ka humullah mana Allah zai isa maka akwai abin da ya wuce wannan saboda haka waɗannan bayan Allah ne waɗanda suke na kwarai wanda ka ga yana sukan su to bai san su ba ko kuma ya san su yana musu hassada, na matsayin da Allah ya kai na matsayin da Allah ya kai su saboda haka mutane ne masu daraja don haka shi ya sa kaga yanzu wannan su imamu tirmidhi wannan duk ahlus sunna ne wal jama'a shi ya sa suke ambatan su da alkai kuma wannan shine mazhaba ta ahlus sunna wal jama'a shine ambatan alkhairi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kamewa daga duk abin da ya zama na sabani ne a tsakanin su ba ruwanka dan Allah ba zai tambaye ka ba tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum mu ji da kanmu mana mu ji da damoyin mu mana sallolin ma da ba a yi da kyau ibadar ma ana yi ana gurɓata ta waɗannan kuma Allah da kanshi yace ya yarda radiyallahu anhu wa radu an kai kuma ba wanda zai zage ma haka nan haka ya kawo falaloli na Uthman kasantuwar shi khalifa na uku bayan sayyidina Abubakar da Umar kuma wanda khalifancin shi shi ma ya dade tunda ya yi khalifanci kusan tsawon shekara goma bayan umar ya yi shekara goma sha biyu shi kuma ya kai shekara kusan goma yana kalifanci. to hadisi na farko da ya kawo ce haddasana kutaiba ibn Sa'id kada haddasa na abdulaziz ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radiyallahu anhu kala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana ala Hira huwa wa abubakrin wa umaru wa usmanu wa aliyun wa Talha wa فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدى إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وأنس بن مالك وبريدة رضي الله عن الجميع على هذا حديث حسن صحيح أولا حديث na abu huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan wani dutse wannan ba ira ba ko gwanira ba dan ko gwanira can wani tudu ne a baka ko a nufin a Madina akwai wani dutse daga cikin duwatsu wani karamin dutse ne akan kaman dutsen Uhud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune akan wannan dutsen da shi da Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Talha da Zubair mutane bakwai kuma dukkan su an musu albishin da aljanna suna zaune akan dutsen nan sai dutsen ya motsa ya jijjiga mana dutsen kaman ya girgiza kaman ya dan motsa haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa dutsen ya ce ihda kan su ai wanda yake kanka annabin Allah ne ma'ana daga annabin Allah akan dutsen nan sai wanda yake siddiq ne gaskiya ne sai kuma shahid ma'ana an ka lura dukkan su dinnan shuhada ne dukkan shuhada ne da haka ɗayan uku ne ko dai annabin Allah ne ko siddiq ne shi ne abokan ko shahid wannan kuma duk shuhada ne Don dukansu shahada su kai kama daga Abubakar radiyallahu anhu da Umar da Uthman da Ali da Talha da Zubair to shi Abubakar siddiq ne su kuma wannan duk shuhada ne don Umar shahada yayi kashe shi aka yi sallar asuba sayyidina Ali shahid ne kashe shi aka yi haka nan na Usman shahid ne kashe shi aka yi sannan Talha da Zubair dukkan su shahada suka yi a wajen yaki yace to ka ka nitsu wannan dutsen wanda suke kannan wanda suke zauna akan kannan daga annaban Allah sai su je sai wanda yayi shahada to kaga wannan yana nuna falalan sayyidina Usman an ambace shi cikin waɗannan kuma shine na hudun su da aka ambata domin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar sai Umar sai waye قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد أهدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أهد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان wannan hadisin kwatankwacin irin wancan duk da yake waɗannan sahabbai sun sha bamban kenan ya nuna abin ba so ɗaya bane ya faru cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ya ba su labari cewa ya hau dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar da Uthman su uku kenan sai dutsen ya girgiza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce usbut Uhud ka tabbata ka bar wannan girgizan ya kai Uhud domin wanda yake kanka annabin Allah ne da Siddiq da kuma shahidai guda biyu kenan umar da usman don dukansu shahada suka yi shahada suka yi domin kashe su aka yi cikin tafarkin Allah قال حدثنا أبو هشام الرفائي قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن شيخ من بني زهرة عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق يعني في الجنة عثمان قال هذا حديث غريب وليس اسناده بالقوي وهو منقطع wannan hadisi yana da rauni aka ce wani sheikh wani dattijo daga wani zuhra ba san waye ba akwai inqita amma dai ma'ana hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne annabi yana da abokin zamansa yace kuma abokin zamana cikin aljanna shine Uthman radiyallahu anhu قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن جعفر جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما كسر عثمان لا قبل تازوس أشرف عليهم فوق داره ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قالوا نعم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش الأسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش قالوا نعم ثم قال هل أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا اللهم نعم وأشياء عددها قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه جزاك شو عثمان شو غبا da aka kashe shi a hakuri yayi hakuri aka kashe matsayin shi shugaba shi shugaba bai cewa wai dan an yi tawaye ya sauka a musulunci Allah ne ya daura shi sai na ya ce wannan matsayin da Allah ya ɗaura ni ba zan sauka ba sai Allah ne ya sauke don haka da azubar da jinin duk mutanen madina gane ne azubar da jini na Ma'ana ni na zama responsible ko jinin kowa da za a zubar ni azubar da jini na da haka za a kai jini ne yanzu ne za ga mutum ana ya ce duk abin da zai faru ya faru a kai shi kowa ma ya rasa ya ce shi da azubar da jinin musulmi a madina gara shi din shi ake so a kai shi gara shi a kai shi bai da an taba kowa ba an yi fafatawa da su amma ba za a iya ba saboda sun riga sun yi ƙarfi yanzu kamar irin kidnapper sun nan sun kai dubu biyu suka shigo gari da mashina da yake bauta ya za ka yi da su ba inda za ka yi da su haka mutane ne ba a san daga inda suke ba wasu suka shigo madina suka hana shi har sallah sai da suka hana shi a masallaci suka hana shi fita in abinci za a kai mai suka ce ba za a kai masa to shine ranan malam ya kawo hadisi abu abdurrahman sulami tabi'i ne yake cewa ranar da aka killace usman aka tsare shi aka yi ne din gidansa gidan kalifancin shi ba aka tsare shi aka hana shi fita sai ya hauro ta katanga ya leko ba ta katanga ya leko ya ce ina so ku ji tsoron Allah yake gaya musu ya ce kun taɓa sanin cewa dutsen nan na hira da ke cikin madina lokacin da ya girgiza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mishi usbut ka tabbata ya kai wannan dutsen ka daina wannan girgizar domin ba wanda yake kanka sai annabi ko da siddiqi ko kuma wanda yayi shahid suka ce na'am mun san ya faɗa ka amma mu ba mu fasa ba suke sai su cewa suka yi ma sai na Usman radiyallahu anhu sai dai suka ce su ba fiye ma ya bar khalifancin ba sai dai suka ce ya sake ce musu ina so ku ji tsoron Allah kun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo ana neman yakin jaishin usra lokacin yakin tabuka babu kuɗi a wajen mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane ne wanda zai ciyar ciyar wanda Allah zai karba kuma lokacin mutane suna cikin talauci suna wahala ba kuɗi yace ni na dauki nauyin wannan rundunar shi ya dauki nauyin rundunar gaba ɗayanta da abin da za su ci da abin da za su hawa je a yi yaƙi a yi jihadi ya ce kun san da haka suka ce mun sani sai kuma mene wannan ya nuna ma cewa mutane idan su yanu ai wannan kamar yana nuna musu sako ne cewa abin da kuke a kai in kun yi faɗa da ni ba gaskiya kuke ba magana ta uku da ya gaya musu yake cewa ina so ku ji tsoron allah kun san cewa wannan rijiyar ta roma ita ce kaɗai rijiya a madina a wannan lokacin da take da ruwa wanda yake mai kyau kuma babbar rijiya ce kuma ta wani bai ne kuma bai yahuda nan in ya zo ya kafa ya tsare duk wanda zai sha ruwan nan komi laucin ka sai dai a siya ma ruwa amma ba zai tausaya ma ya baka ba bai ne mai ita duk wanda zai sha ruwan zai dai ya siya in ba haka ba sai dai ka je ka kada to ruwa ka zo ka ajiye shi ya kwanta ka yi waye da sauransu kuma ba ruwa a madina sai wannan sauran ruwan da ke madina wani ana jefa kazanta a ciki da sauransu ya ɗaga rijiyar zai siyar sayi na usman ya ce nasiya an ɗauka cewa ya ɗauka cewa kasuwanci zai yi da shi irin nasa ya ce ya eh, zan siyar ma amma ban siyar ma da ita duka ba sai dai mu raba ji ka sai rabi kamar mai rabi sai na usman ya ce na yadda kuma ya samun shi kuɗi mai tsada an ya kai jira ne kusan dubu goma kafin miliyoyin kuɗi ba ya ce ya siya ya ɗauka usman zai amfani da ita ne yi sai na usman da ya sai rijiyar aka raba ta biyu rabawa biyun da aka yi daga karfe shida kamar yadda ake buɗe bohon shida zuwa takwas ko to daga karfe shida zuwa rana ta kai tsakiya shine lokacin da da yahudan yake da ita daga sha biyu rana kuma zuwa yamma na usman ne rabiyar ya ko kuma daga sha biyun rana zuwa yamma na shi bai huda, daga safa zuwa rana kuma na usman to sai na usman abin da ya yi shine lokacin da ya sai rijiyar sai ya sa aka yi shaida ya ce to duk mutanen madina duk mai son ruwa ya zo ya ɗiba a lokaci na na sa ta dan allah haka aka yi duk wanda yake son ruwa sai a zo a yi layi a yi ta ɗiba ruwa sai an kwafe rijiyar gaba ɗaya ta kai ƙaf ta ƙari sai lokacin bai bude sai ya rufe sai ya tsaya ya kafa ya tsare yana jiran wanda zai biya to an gane ruwa zai biya to ta kare kuma za ta sake cika ta kwana da safa kuma ruwan ya taru sai a sake kwashewa daga ƙarshe ce usman zo ka siya saurari, jan ban bukatar ta kuma shi usman bai da bukatar rijiyar bukata ce ta al'ummar musulmi ya ce kun san cewa na sai wannan rijiyar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi man yashtari bi'ra ruma falahu aljanna wanda ya sai wannan rijiya Allah ya bashi aljanna kuma nasiya kuma da nasiya din ba kai nama na sa ba na sa mawadata da kuma talakawa da ma wanda yazo wucewa suka ce mun sani sai mene kuma na haka sai mun kashe ka duk abin da zaka maza ka ba zai sai mun kashe hannun hannun shi suka fara yankawa da takwabin yake cewa wallahi wannan hannun ya rubuta wahayin alkur'ani aka tare masa ne kuma abin takaici bayan ya yi shahada ɗin sun kashe shi ya yi shahada suka hana abin ne shi suka hana abin ne shi suka ce wallahi ba za abin ne shi ba a bakiya a ɓoye a ɓoye sahabbai suna na aisha radiyallahu ana da su abu huraira da wanda daga cikin manyan tabi'ai irin su sa'id ibn musayyab da sauran su kirga ba su wuce mutum takwas ba su suka yi jana'izar cikin dare a koye ba wanda ya sani Shi ne da aka je aka binne shi aka koye kabarin usmani don ana tsoron za su yi su tona cikin dare aka binne kabarin sai aka je aka mayar da duk wani kabari ya zama aka dan birkice kasar ya zama kaman sabo sai dai in za su tone duka bakiya dalilin aka koye kabarin nasa kenan waɗannan su ne mutanen kwarai wani daga cikin mutanen da suka ci zarafinsa an ce akwai wani mutum ya zo wucewa inda aka ajiye jana'izar usman zai tun kuɗa da kafarsa mai ba da labarin ya ce sai da naga ga mutumin nan washe gari kafar shi ta shanye to waɗannan bayan allah ne na kwari kuma sun ba addini hijima sun ba da rayuwarsu da addininsu da komai don addinin musulunci don ɗaukaka addinin allah kuma domin allah su kai yanzu ko a ce Usman radiyallahu anhu kadai yayi turkunta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya cancanci ka girmama kuma ƴaƴa biyu na annabin Allah in kana karanta Tani ba wanda ya ya auri ƴaƴan annabi daga cikin annabawa Allah guda biyun ba Usman waya daga cikin abin da ya fice da shi radiyallahu anhu wa arda saboda haka ya gaggaya musu waɗannan abubuwan yace da wasu abubuwa ma da yawa da ya ambata ya ambaci abubuwa da yawa amma mutanen na gidan ziyarci da haka da kaji an ce za a yi zanga-zanga ko ta limana ce kakka fita don bai cikin tsarin musulunci Allahumma illa wasu malamai suka ce akwai musulmai da suke cikin wasu ƙasashe ƙasashe da ba na musulmai ba kamar ƙasashen turai suna da wasu haƙoƙi a wajen hukuma kuma irin wannan hukumar ta kafirai ce kuma irin wannan hukumar idan ba ka yi irin wannan rubutu ka tsaga ba haƙƙinka ba zai fito ba suka ce in kana ce irin wannan ƙasar ka bi irin wannan amma ba ta faɗa ba ba irin wanda za a fito a ce an fito ranar juma'a ana zanga-zanga ba yan ashura yan menene yan waye ana tawaye ana zanga-zanga addinin musulunci ba zanga-zanga a ciki babu zanga-zanga addinin musulunci sai a fito a yi zanga-zanga an yi kaza an kama malami kaza an yi kaza ai babban zanga-zangar mu shine mu haɗa su da Allah kai wanda ka haɗa shi da Allah ka gama da shi eh sai ayi alqunut ayi ta alqunut ayi ta alqunut har abin ya zo ya kare yana daga cikin abin da ya kashe wutar boko haram yawan alqunut da aka yi sai da wata gwamnati da sai ta gallaza mu mutane alqunut aka yi sai yau ina take haka in ka haɗa da mutum da Allah shikenan Ya ya riga ya baka garanti cewa a watan mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainal lahi hijab ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunce shi wallahi ba ta shamaki tsakaninsa da Allah tana nan Allah bai amsa to je ka fito ka in kai wannan zanga sai fesa ma turaren abin nan za a yi eh, da ne barkonan tsohuwa kuma a bibbige ka a kama ka a kulle ka kuma bukata ba ta biya ba amma ga inda bukata za ta biya ila kula da zaka tashi kai cikin dare Allah ya amsa ya biya ma bukatar ka wanda ya danne ma haƙƙin ka ya shiga cikin timuwa da damuwa yanzu ba gashi sun kashe kansu ba ko sun kashe kansu mutum ya fito ita zage-zage ta maganganu ya taɓata addinin musulunci yau ina yake su da kansu suka tabbatar cewa su suka kashe abu ba komai bane wallahi haƙƙi haƙƙin wanda aka zalunta ne an kashe yara an kashe mata an musu fyaɗe an ƙona gidaje an ƙona masallatai an ƙona gonaki duk da sunan wai za a kafa daular musulunci akan zalunci yanzu yau ina aiki me za su tashi gaya ma Allah madaukakin sarki irin waɗannan yau ko jini ɗaya ne aka ce ya tsaya ya tsare ka yana neman haƙƙi a wajen Allah to ina ga waɗannan jinan da suke da yawa sai a ƙona ka gari kaf ɗin shi ba a yi abin da za a yi na barna a kashe mutane a kashe bayan allah ba zai ba su gani ba yanzu mutumin da yake kauye ya fita noma abin da zai ce yake nema ka je ka kashe a gona ka yanka shi to ka tashi ka ce ma allah ne kuma kana ganin cewa addini ka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya taba yin irin wannan abu don ka ce shi kake bi wannan ba hanyar sa bace dan shi a hanyar shi shi yace kada ku kashe yaro kada ku kashe mace kada ku kashe dattijo kai hatta fasto da yake cikin gidan bautan shi yace ka ku ba to ba ɗaya daga cikin wannan da aka aiwatar da shi kuma an ce wai addini a gefe wannan wani addini ne daban ba addinin Allah amma addinin Allah ba haka yake ba ai addinin Allah a fili yake a bayyane ba ma ka san ko ruwa ne in ka je ka ɗebo ruwa a rijiyar da take da matsayi a ɗan biyo cikinta to ba za ka ji daɗin wannan ruwan ba da haka ilimin da suka ɗebo ne suka ɗebo shi ta wata hanya wacce take mara kyau ce ko ba ta kiya yanzu kana da rijiya a unguwarka aka yi gareji duk bakin man nan sai ka gan shi a cikin rijiyar haka in ka je ka nemi ilimi a hanyar da bai dace ba a wajen wanda bai sani ba to ya gurɓata ma imanin ka kenan gaba ɗaya da addinin ka kuma yana wahala wannan abin ya koma ya yanzu irin wannan ruwa mai bakin mai ba yanda za ka yi ka cire mishi bakin man ba zai ciro ba cirewan kenan a toshe wannan rijiya a tona wata mai kyau ba ta ciyar a toshe ta haka Allah ya datar da mu qala Haddasa محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا السكن ابن المغيرة ويكنى أبا محمد مولى لآل عثمان قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش الأسرة فقام عثمان رضي الله عنه ابن عفان فقال يا رسول الله علي مئة بئير بأحلافها وأكتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله علي مئتا بعير بأحلافها وأكتابها في سبيل الله ثم حد على الجيش فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله علي ثلاثمائة بعير بأحلافها وأكتابها في سبيل الله قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه قال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن ابن المغيرة وفي الباب عن عبد الرحمن ابن سمرة وانا حديث هل ينزع كم كان الجيش الأسراني كيشيوا manzo Allah sallallahu yace na halarce shi inji Abdurrahman ibn Khabar yana wato zaburar da mutane wannan yakin da za a je na Tabuka a fito a bada fi sabilillah kamar yanzu ne a ce to akwai sabon makabarta da ake ginawa a fito a bayan fi sabilillah sai wani mutum yace na fito na bada eh, misali blok dubu aka sake ya ce na ƙara wasu dubu aka ƙara yace ce na ƙara wani dubu ballan ballanta blok ɗinka wallahi bai kai wancan raƙuman ba kaje abin da Uthman radiyallahu anhu ya ce da ya ji an zaburan an zaburar yace ce zan Allah sallallahu alaihi wa sallama na ɗauka a wuyana na ɗauki nauyin na ba da raƙumi ɗari da abin da ke na shimfiɗarsu da za a shimfiɗa a kai mm. da abin da za a hau a kansu a tafi da shi a wuya na na bayan haji mazaje ke nan, ba irinmu ba wallahi mazaje ke nan. ai Allah ya ce rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wannan sune sahabbai sadaqu ma ahadullah alayhi dukiyarsu dan Allah ke ciyar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ba da raƙumi 100 ya tashi ya sake zabuzar wato a ƙara a ƙara ba wanda ya tashi sayyidina Uthman ya sake tashi yace na ƙara sun zama 200 da shimfidar su da duk abin da za a dauki na tsawainiyar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa a ƙara a ƙara yace na ƙara sun zama 300 raƙumi 300 a tsari yanzu raƙumi ɗaya za ku yi kakkawa sai kun sai kun ji jiki a ganin kowa sai haji ya kila dubu talatin watakila ba san ko akwai mahauta a nan ba kuma ina ganin zai kai ɗari biyu da wani abu na ɗari biyar guda ɗaya to guda ɗari uku ya baya. kuma na ɗari uku nan ba wanda za a zo aikaka ba ne a cina ya a gidansa ya ajiye ne don aljanna to mu ina muke ina muke mu ina masu hali suke ina masu hannu da shuni suke a garin nan in ka je makabartar nan da sai kai kuka ana tona kabari zaka ga an birma shi wani kabari amma wani yana nan an yi bolsa wai ya hada wasan kwallon kafa duk an cika gari da bolsa kuma kuɗi za a kashi saboda haka waɗannan mutanen sai daga sun yi nisa don haka akwai kalubale babba a cikin rayuwarmu kuma wallahi in ba mu yi ba wasu zafi. Allah ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ana ta cewa makabarta manga duk wanda ba ba wani zai zo yayi wata rana kuma wanda ba su yin ba a zo a binne su a ciki don haka ya ba da raƙuma 300 shi wanda ya rawaito hadisin yace wallahi sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga man kan mambari yana cewa duk wani abu da Usman zai yi bayan yau din nan Allah ya yi masa ba wani abu a kansa ce duk abin da zai ba ba wani abu akan sa ba ga amma wanda zai bada irin wannan dukiya aje ayi jihadi wannan fa ba iyaka abin da yayi ba banda wasu abubuwa ba wannan rijiyar da ake faɗa bi irin Roma har yau in ka je Madina har yau za ka ga an sa wani wakafi wakafin sayid usman har yau ana amfani da wannan rarar wannan abu kuma ladan kan shirke koma shekara dubu nawa ne dubu ɗaya da ɗari da ɗaruruwa har yau din nan an yi gine-gine kuma duk abin da aka gina da wannan abin da aka sa na rijiyar nan wakafi ne ba wanda yake cinsa ana mayar da shi ne cikin hidimar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ko kai akwai inda za ka yi ka kamo sai na usman to wallahi ko an baka irin dukiyar shi ba za ka kamo shi ba ba yanda za a yi ka kamo shi a baka irin dukiyar da aka bashi ba za ka iya ba saboda yana tunani ya je ya sai bitcoin a ina ne ya je ya sai waye ya sai kasuwa a kaza ya sai waye a inyan fizi shiya a ina ne shiya da abin da ake tunani ke ba a tunanin a gina gaba su kuma tunaninsu abin Allah ya ba su ne don su gina gaba ba wai don su su ci ba قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا الحسن ابن واتئ من رملي قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة عن عبد الله بن شوذر عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار بألف دينار قال الحسن بن واقد وكان في موضع آخر من كتابه في كمه حين جهز جيش الأسرة فنثرها في هجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكذبها في هجنه ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين وانا حديث واتونا عبد الرحمن ابن سمرة أكم وانا جيش الأسرة دي يشي سيدنا عثمان رضي الله عنه يازو جمع زال صلى الله عليه وسلم جدينا لجبوت نوع يربو دينار ينزو nawa ne ruburin dinari ga suna rubucin na gani ko nawa ne nawa ne 24,000 amma kamar ya dan canja kana a rubu dinar na wannan abin nan sati da wuce 24,954 ko? Eh, dinare guda daya ya kai wajen dubu kusan ɗari kenan da wani abu ko to ya zo da dinare dubu guda guda guda dubu dubu ɗaya wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce dubu ɗari so dubu nawa kenan dubu ɗari ɗaya so dubu eh miliyan ɗaya ne biliyan ɗaya to a wannan lokacin ya zo da su wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo da su ne a hannun da ya d'ebo haka ya zo da su haka masu kasuwa ya kushiri akwai aiki akwai aiki ba wai fa abin da ya kai su fa gt ko facebook ko ina ne ba ya zo bayan ya kawo na raƙuma 300 ne sai ya zo da su ya sa su a cikin wato asalin hannun rigarsa ne ai abu ne wanda yake kamar dinari ya zo da su ya kawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zube a gaban manzo Allah sallallahu alaihi akan kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ayi dawainiyar sojoji ayi jihadi da su ba fara kuma da za su tafi kawai ba a dawainiyar da za a yi a zo a ci abincin da za a ci tun da an ji yaki ayi cin abinci ne ko dole a ci abinci ba bai je ka ajiye mayaka ba abinci ba ya ajiye su kan kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ibn samura radiyallahu anhu yake cewa wallahi sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukar su yana jujjuya su a hannunsa yana cewa babu abin da zai cutar da Usman bayan yau din babu wani abu da zai cutar da shi ma'ana ya riga ya samu tsira yanzu ana duk wanda aka bude babinsa ana fada yanzu kun manta da na Umar to duk wanda aka bude nasa haka ne su haka Allah ya yi waɗannan mutane ba irin mu ba mu yanzu wanda aka buɗe littafin su ai Allahu ta duk wanda aka ce za a buɗe littafin shi a cikin mu gaskiya an gama da shi su kuma duk littafin su da ka buɗe aka ji alkhairi sai ka ji kaman yafi na bayan a hadisi na karshe da zamu karanta a wannan shafin guda ɗaya قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة قال فبايع الناس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإهدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم lokacin da Anas dan Malik yake cewa da aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bai'atul ridwan ranan da aka yi mubaya'a da aka yi bai'atu ar-ridwan lokacin da aka je aka hana manzo shiga garin Makka suka yi mubaya'a na sulhul hudaybiya wanda ake kiran ta bai'atul ridwan da kan radiyallahu anil mu'minina idh ka tahta shajara cikin suratul fath yace to sayyidina Uthman radiyallahu anhu shi dan sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne zuwa maka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika yace ka je wajen mutanen maka ka ce musu ga abin da nazo da shi ban zo fada ba ban zo yaki ba ban zo tashin hankali ba nazo ne nayi ibada a tashin Allah to usman radiyallahu anhu wani uzuri ya rike shi aka ce sun tsare shi sun ce sai yayi dawati dan ba zai shigo maka ya fita bai dawati ba wannan ya saba ma al'ada shi kuma yace ni ba zan yi abin da annabin Allah bai yi ba in dai annabin Allah ya zo yayi dawati zan yi in ban in bai ba ba zan yi ba kwanan su uku suna tare da shi Allah bari ya zo cewa ai kashe shi suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to za mu yi mubaya'a ma'ana za mu bada kanmu in dai har an kashe Usman to sai dai in dukkan mu a kashe mu za mu shiga ne yaki maka to Usman yana maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yake cewa bayan an gama baya. sai yake cewa lallai shi sayyidina Usman din nan ya je wata bukata ce ta Allah da annabinsa ma'ana aikin Allah da annabi ya je a maka kenan ba ba bukatar kansa ta kai shi ba sai ya dauki hannunsa guda daya wannan sai ya hada da daya hannunsa ya ce wannan shi ne a usman ni na yi a madadinsa akwai abin da ya wuce wannan shi wanda ya rawaito hadisin yake cewa to duk mubaya da suka yi ma Allah sallallahu alaihi Sallama, ta usman da ta fita su dan hannunsu bai kai hannun annabin Allah ba hannunsu bai kai nashi ba ya ce wannan dinnan nama usman a madadinsa sai wani mutumin banza ya zo ya ce usman bai yi mubaya ba wannan ka tsaya ma kana wallahi ɓata lokaci ne ana jayayya da irin waɗannan mutumin da zai zo yana dukan sahabbai cewa ya zo waye yi mukabala da kai akan sahabbai wai ba adilai bane wannan ka ce mushi ina ce tunda kai ka san kai waye to ni na san su waye je ka rike matsayin ka ni na rike su ba a bukatan ka zauna da shi kuma magabata, sai ba su mayar musu da duk martan da ake mayar musu kai in ka dauki alqur'ani kada ya ishe ka ce mushi ya karanta ma suratul tauba Allah ya ce wa sabiquna al-awwaluna kace in za a yi mu ba in za a yi mujadala farko ina so da Allah buɗe min suratul tauba karanta mun wa sabiquna al-awwaluna hakan shi in ya gama karanta aka ce to mun gama munazara da kai tashi da shi ba to me zaka yi abinda Allah ya faɗa wannan ja zaka yi da shi Allah ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an kace karanta haya hakan shi in na gama karanta aya kace da Allah fassara min bai iya ba fassara mishi to yanzu akan wannan ne zamu mujadala kuma ai ba magana musu da wannan ka san cewa bai ma san me littafin Allah wanda bai san littafin Allah ba akan me zaka yi jayayya da shi shi yasa wata rana wani mutum ya zo ya samu Imam Malik rahimahullah yace na zo ne mu yi debate da kai mu yi jayayya da kai sai zabi Imam imam dare da hijira a wannan zamanin babu wani malami kamar Imam Malik ya same shi ya ce na zo ne mu yi jayayya da su. ya ce a kan me za mu yi jayayya ya ce a kan idan na jaye ka za ka bi ni idan ka jaye ni zan bi ka ya ce to idan abin da na jaye ka a kan shi barna ne sai ka taru ka bi ni a barna sai mutumin ya rude sai imamu malik ya ce to ka je tun da kai baka san addinin ka ba baka san me za ka yi jayayya kai ba to ni na san me ya addini na kai da baka sa addinin ka ba je ka ci gaba da jayayyar ka ban bukatar jayayya da kai to mutum ne yace in yarin jaye ka kabe shi in karin jaye shi yace ko akan barna ne to in akan barna ne yarin jaye ne ba sai na bishi shi sai wannan bai san me za a yi ba haka ga wani mutum ya samu malam albani Allah ya masa rahama wasu suna nan masu sukan albani duk da yake sai rabu yanzu cewa wani bature ne waye kaza kaza kaza wannan zabi ne na Allah wani mutum ya zo ya samu malam albani ya ce ya zo ya yi jayayya da shi a kan wasu matsaloli sai albani yake cewa jayayya ya ce to shi kenan sai yake tambaya albani ko a kan me za mu yi jayayya ya ce dama baka san akan abin da za mu yi jayayya a kai ba kake tambaya na kuma yana da awar cewa shi ya san gaibi ne ya ce in dai baka san abin da za mu yi jayayya a kai ba ashe baka san gaibi ba da haka tashi ka ba mu to ba amfani ai ai wani mutumin ba sai ka zo ka ce mishi wai ka karanta mishi aya dubu ɗari waye Allah ya ce wannan kaka wannan ka ce hadisi kaza aya kaza wallahi duk wannan ba zai mishi amfani ba wannan ka kalle shi a hankalce ka ba shi amfani shikenan wani wani ma ya zo ya samu ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Zainul Abidin ya zo ya same shi yana sukan wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kawai shin kai kai kai jihadi yace ban yi ba yace kana cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina yace bana cikin su sai tunda ya san baya cikin su bai zai kariya yace yana cikin su ba dan shi baya cikin su yace to kana cikin al alladina tabawwa'u dara wal iman mutanen madina yace wallahi ba na cikin ni ba mutumin makka bane ba mutumin madina bane yace to kai baka cikin waɗanda suka zo bayan su dan wanda suka zo bayan su Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman to kage ya tushe haka nan daga cikin masu sukan Uthman bin Radiyallahu anhu an samu wani mutum da ya zo ya samu ɗaya daga cikin magabata sai yana ta sokan usman sai shi wannan babban magabacin malami ne babba ya ce da allah ina da wata bukata a wajenka amma ka bani lokaci bukata ce da sai na zo gidanka ya ba shi lokaci ya zo gidansa suka zauna sai yake ce masa ba wata bukata ba ce ya na gani a gidanka nake so nake so na nemi aure ya ce to ai irin ka mutumin da ba yanda za ka yi ka nemi bukata a hana ne tunda na san kai waye kai ne kaza kai ne malami kaza ne kaza ne kaza ne kaza yanzu babban limamin ka yazo ya ce ma yarka yake so ya aura kuma daga ke yake sai ce aka rawar Allah bari mu duba kuma ta ba shi haɗin kai gida ya ce aure nake so ya ce to amma wa ake neman ma auren nan sai ce akwai wani bai yahude makwabci na in ji malam shi akwai wani bai hude makwabci ya ce shi ne mutumin da ya ga yarka ya ce shi dai in akwai yadda zai zai auri yarka nan ni kuma ya same na gani kuma ba zan iya mayar masa ba na ce sai na zo na tambaye ka kuma ni ne zan mata wani shi kana so sai kuma fuskar shi ta canja ya ce haba a karan wutar lawa yanzu a rasa wanda zan ba yata sai ba yahudi wanda yake mu'amala ga. aladu wanda yake bai san Allah ba ya kashe annabawan Allah yace to kai dinnan ka ce annabin Allah ba ya buge dan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ashi ya ba Uthman kai kuma ba za ka iya ba wannan bai hudan ba ka nufin cewa man Uthman din nan bai buge ne a wajen tunda ka ce shi bai buge to ai daga nan kuma zai shiga cikin dimuwa yace wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da Yahudi yarsa ne. tunda ka ce Usman da Yahudi ne ya fi Yahudawa ma shi to ya kai annabin Allah ya ba shi yarsa kana ganin annabin Allah zai dauki yarsa ya ba mutumin da ba na kirki ba ma dai Ali radiyallahu anhu ya aure ta Ruqayya da Ummu Kulthum Usman radiyallahu anhu ya aure Zainab Arabi ah, ibn al-As ya aure ta duk da yake bai musulunta ba daga bayan musulunta to waye kuma ba mutumin kirki ba cikin kuma annabin Allah ne kuma ‘ya’yan shi kuma shine waliyin nasu annabin Allah shine waliyin su dan shi aurar da su kana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi walittaka ga 'ya'yansa ga mutumin da bai dace ba ko kai ne yanzu ka zo ka ɗauɗarka ka ba mutumin da bai dace ba me yasa ake tambaya an zuwa wuri saboda akan wa za a ba don haka in zai ce sai na Uthman radiyallahu anhu ba mutumin kwarai bane to Ali kuma ba da aka ba shi Fatima shi kuma wannan fa ƴaƴan ba ɗaya ba ma har guda biyu aka ba shi kuma da aka je yakin Badar ma bai fito ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Uthman zai fito yace a'a zauna kai tinyan matarka aka gama yakin aka zo yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban samu fitowa ba yace an an an an dauke ma daga cikin abin da aka samu na surplus da yake karuwa na ganima an yanka ma abu kaza na kai. wasu mutane haka Allah ya su shi in ka ji barnata su kakka yi mamaki Allah ne ke shiryar da wanda ya so ya batar da wanda ya haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin waɗannan sahabbai Allah ya ƙara musu yarda da daraja da ɗaukaka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sadar da mu da su waɗanda suke sukan su kuma Allah madaukakin sarki ya mayar da wannan sukar ga kansu Allah madaukakin sarki kuma ya musu hukunci ranar da za su tsaya gaban abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana suna alƙwala Allah madaukakin sarki bukatunmu na alƙairi Allah ya biya mana masu neman wasu addu'o'i bukatu na alƙairi dukkan mu muna ciki Allah madaukakin sarki muke roƙo ya biya mana dan abin da muke nema a wajen Allah ba ba bane Allah ya musanya mana da abin da fi shi alƙairi na roƙon madaukakin sarki ya ƙara lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta wannan damuna muna roƙon Allah ya ƙara mata albarka wannan wajaje da ake tashi-tashin hankula Allah matsaukakin sarki muke roko ya kawo su. masu tayar da kayar baya da kawo tashi-tashin hankula da Allah yake tozarta su muna roƙon Allah ya ƙara bankaɗo su Allah matsaukakin sarki ya sake tozarta su Allah ya rusa shirinsu shirinsu na ƙuntata ma musulunci da musulmi da tarwatsa wannan ƙasa muna roƙon Allah matsaukakin sarki ya warware shi Allah ya mayar da wannan barna zuwa gare su magabatanmu Allah ya gafarta musu mu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani akwai dan uwa da yake zuwa karatu wanda wancan zafi an mishi rasuwa iyalin shi ta rasu muna tare da shi muna roƙon Allah ya ƙara jaddada rahama da ta wasu ba su san shi ba ma idan da sallah insha Allah gashi nan muna tare da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata ka. abinda ta bari na baya na iyalai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kallace su shi kuma Allah ya bashi dankana ya musanya mushi da iyalin da za su zama to masu alkhairi ne gare shi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تكفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك السفلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء رخاء وسائر بلاده اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين ولا تشمل بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم عبد إلينا الإيمان وسلمه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام واجعلنا من الراشدين ربنا لا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك